a zoben azurfa a cikin bacci ar-Rahman ar rahim alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala ba'd a wannan takaitaccen bidiyo ne akan bayanai da suka shafi zobe amma na azurfa ba kowane zobe ba zobe na azurfa ba mamaki kuma ko na gold da kuma shauransu amma dai wannan zoben azurfa wanda shi kusan gaba ɗaya yana ɗauke da ah, bushara ne to ah, kafin mu bayanin zoben azurfar ita kanta azurfar eh, azurfar ita kanta sawa'an an yi zobe da ita ko ba zobe da ita, kan yi nuni afsa mafarki da ita ta kan yi nuni afsa bayani kan gyaruwar hali wato hali zai gyaru sannan takan yi nuni afsa samun farin ciki da murna eh sannan takan yi nuni a samun dukiya ah, sannan kuma tana yin bushara da mutum zai sami baiwa ta tawakkali dogara da Allah kenan kuma tana yin shaida wa mutum da cewar yana bin addini totar wato hanya miƙaƙƙiya kenan eh sannan kuma tana wa mutum bishara da nisantan fitintunu yawwa mutum zai zama mai nisantar duk wasu fitintunu da duk wani abin da yake shubaha a zahiri da baɗini sau da ala ayya halin za ka samu azurfa tana daga cikin wato abubuwan da mafarkanta za ka samu galibi bushara ne e, yana da kyau mafarki ne mai kyau lamba ta ɗaya a daraja a kyau eh sau da ita wannan azurfan kenan tsoranta to shi kuma zoben azurfa an yi zobe da ita ba to yakan yi nuni a samun matsayi abun so ga mutane eh za ka samu daraja zaka ka zamo abun so a zukatan mutane mutane za su so ka sannan takan yi nuni a ɗaukakan lamari samun ɗaukakan lamarinka zai ɗaukaka kowanne ne ma'aikaci ne ɗan siyasa ne malami ne waye da ɗaukaka dai sannan takan yi nuni a samun shugabanci shugabanci ma na gwamnati ma na addini ala ayi halin dai shugabanci ko na sarauta sannan takan yi nuni a yaɗuwar alkhairi da albarka in ka ganta a hannunka ga kenan ta sababinka kenan alheri zai yaɗu albarka ta sababinka albarka za ta yaɗu a guri ta sababinka sannan takan yi nuni a cewa za ka sami yalwa ta duniya samun buɗi kenan kuma sannan za a sami ƙarin wato samun kusanci da Allah ga addini ga duniya eh sannan takan yi nuni a samun labarai masu sa farin ciki masu sanya murna sannan eh, wato wani abu da kake so ka haɓaka ya haɓaka ta yi kasuwancin kake so ka haɓaka ko arzikinka kake so ya haɓaka kake so ka haɓaka to wannan in kai mafarki da ita yana nuni burin ka zai cika na haɓaka wannan eh sannan ko kuma kana son ka samu ci gaba a kowane irin mataki na rayuwa to wannan yana nuni zaka wato samu ci gaban nan sannan ga budurwa ko saurayi ah, takan yi bushara da aure zoben azurfa yakan yi bushara da aure eh to Allah ya datar da mu ma